Fagen siyasar Najeriya a yanzu dai ta ɗauki ɗumi a sanadiyar kame kakakin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar PDP injiniya Buba Galadima. Labarin kame Buba Galadima dai ya fara yaduwa ne daga jita-jita a yammacin jiya abin da ya sa na tattaki zuwa gidansa inda na gana da uwar gidarsa hajiya fanna buba galadima na fara da tambayarta ko gaskiya ne an kama mijinta ga abin da ta ce eh gaskiya ne saboda da da yana gindin bishiya a zaune suna hira da wasu mutane sai kuma suka fita waje wajen masallaci da suke sallah to shine mota ya zo ya wuce wanda ba nan ba, mutum hudu a ciki akwai direba akwai na gaba akwai mutum biyu a baya suka wuce ta kofar gidan sai suka ƙara dawowa shikenan da suka ƙara dawowa sai suka yi gaba da gidan mutum suka zauna shine sai yake ce da wanda suke zaune din ya ce shi bai yarda da masu motar nan ba shine kuma ban san yadda aka yi ba sai na ji cewa an ce an kama shi don ga wayoyin shi na ma a cikin gida a ɗaki tun da ya fita bai dawo ba to kenan ba ku san inda aka kai shi ba a ba mu san inda aka kai shi ba kun yi kokarin bincike ku san inda aka kai shi to yaro dai ya zo sun kikkira mutane sun gaya musu sun kuma yi rifotin to amma dai dama kin san ana cikin siyasa kuma gaskiya duk wani magana da yake tasowa a kan cewan yin magudin siyasa ko kuma abubuwan da ba su dace ba shi ke magana. Abin mamaki dai shine hukumar jami'an tsaro masu farin kaya ta nuna ba ta da masaniyar wannan labari kamar yadda kakakinsu Peter Afunanya ya bayyana mani. The DSS did not arrest Buba Galadima. News outlets have been trying to find out from us. And our answer has remained consistent that we didn't arrest him. DSS did not arrest Bubagala Galadima. Peter Afunanya ya ce, Mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama Alhaji Buba Galadima ba, ba ke kaɗai kika tuntuɓe mu ba, duk wata kafa ta yaɗa labarai da ta nemi ta ji daga bakinmu, mun dai tsaya a akan bayaninmu na cewa mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama buba galadima ba. Kazalika hukumar 'yan sanda ma ta nuna ba ta da masaniya kamar yadda mai magana da yawon hukumar 'yan sanda ACP Frank in baya bayyana mani ta wayar tarho. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.